don ba labari ne na waiwai ba da ikon allah kamar yadda kake mana wa'azi koyaushe a baiwa mu ɗauko labari wanda yake ba haka yake ba mu zo mu same ka mu gaya maka insha allahu duk labarin da za mu kawo za mu kawo maka labari wanda yake tabbacicci to ni mai magana suna na abdullahi umar wanda mutane suka fi sani na an samun inkiya ana ce alaji audu na audu to in aka sa maka inkiya ko kana so ko baka so sai ga kai ita ta bi ka to amma asalin suna na alhaji abdullahi umar alhaji abdullahi umar dinnan kuma ni ne kanin gida da umar a gida da umar dinnan shine tsakanina da shi sheikh to bayanin da zan yi wani abu farin ciki ne na kira shi yayana malam gidado zan ba shi labari abinda ɗana ya mu sai bai ɗawaya ba daga baya zo ya gani sai ya kira ni da ya kira ni sai labarin sai riganawa sai ce mun na kira ka in gaya maka bello ya saya mun mota to na saurara da ya gama sai na ce masa to ni ma kiran da na yi maka ɗana ya saya mun gida na miliyan shida saboda haka kuma allah da ikonsa malam rana ɗaya ne kuma a lokaci ɗaya ne to in ba allah ba ba wanda zai wannan abu saboda haka wannan labari shi muka kawo a ga takaddun gida su waɗannan mota kuma tana wuce gida tana gida to sai kuma na uku wannan alhaji sani mutari shi ma yana da ɗansa wanda ake ce masa ismail ɗan nan nasa saurayi ne ko aure bai yi ba an matsa masa ya aure ya shi ba zai aure ba amma bai faɗi dalilin ba sai bayan da ya gina uban gida ya tare bayan kwana biyu ce to baba yanzu zan yi aure damun dalili da sa ban yi aure ba kana gidan haya kuma ga sana'arsa ga yana sana'a wacce direba ne saboda haka yanzu tun da allah ya sa buri na cika na gina maka gida to zan yi aure kwanan nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda shi Alhaji Audu yi bayani mafi yawa sai kamar inkiya ce yadda ake gabata masa da abdu na audu ni ma mai gida ne da taba tuka mota shine ake ci misalin tare. amma ainihin sunana ko da a wurin taro haka na kungiya in aka ci an bayani na kan ci sunana mai tsada ne saboda ka bana faɗa a ce me yasa in ci dan sunana sunana ɗaya yake da yana tare da na malam yake mu ɗaya da malam <laughs> to a hakikanin gaskiya sunana sani ya haya Allahu akbar Malam akwai wani abu da ya haɗu wanda ya taɓa haɗa mu wanda yake haka lokacin da Allah ya wa hajja rasuwa kwana ɗaya ne tsakanin zujjatu mata kuma allah kuma duk sunan su daya fatima da fatima to kuma aifan mu ma maza sunan su daya gashi kuma sunan mu ma da kai suna daya <laughs> kuma wannan yaro lokacin da aka haife shi shak ismail shi sa masa sunan nan na zo na ga mala na ce an min aihuwa ya ce to wanda me aka haifa na ce mishi namiji ya ce to suna ke samu ce ana zo nan kaza ya ce to na samu suna ismail to na ce to allah ya masa albarka to allah da ikon yaron nan wala takaita maka da ni na yi tuki na mallaki gida na mallaki fili amma wasu abubuwa suka zo wa'anda suke suka abin amma dai ina zaune a gidan haya to yau ga allah kaddara shi Isma'il ya gina min gida mai daki bakwai a ciki nake yanzu da ni da iyali na ah, ina fata daga cikin addu'o'in da za a iya sashi allah ya musu albarka shauran yara masu irin wannan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 ranar 8 ga watan 6 1979 yau shekara 41 kenan da watanni suna ta kafu an gode wa allah da kullum alkamis sai turo 'yan sanda su kama ni su tafi da ni sai bayan sallan juma'a bayan la'asar a sako ni to amma yanzu 'yan sanda da soja su suke zuwa su tsare mu sallah mun gode wa allah to wannan da wanda ya siya mini mota tana waje sunansa muhammadu bello gidado ya yi karanta ya karanta makaranta soja a kaduna nda ya gama makaranta aka yi fasin din ɗinsa ya fita makaranta ranar 29 watan 9 2007 shine umaru musa halartar farkon yaya sojojin najeriya da suka gama nda kenan yayi lokaci yaya al'amad shine ministan tsaro shi ya ba su certificate ɗinsu na gama makaranta to shi wannan yaro ya yi kusa-kusansa ya je wurare da yawa ya je mali ya je senegal kwanan nan ya dawo daga jordan ya shekar guda a can ya yi sa an kusa kusansa duk ya shi nasara an nuna mana a certificate ɗinsa abubuwa to shine shekaran jiya ya siya mini mota shi alhaji abdullahi umar kanina ya buga mini waya kafin ɗauka sai ta mutu sai na sa da na danna sai nasa sunan ya fito sai ya ɗauka muka gaisa da shi ya jam a jam bi na jam biya kalau na ce na zo in baka labarin wani alheri ne wanda bello ya min ya ce mi ya maka ce ya saya mini mota wanda bai da keke ya bai da mashin aka saya masa mota allah shine gwani kai malam ba bar duniya aljanna ma muna tsammani wajen allah kuma in allah yadda allah zai ba mu saboda haka wannan shine cikakken bayanin wanda muka zo yanzu haka malami kaina muhammad gidad umar ina da ƴaƴa masu rai ishirin da biyar jikoki saba'in da biyar in an hada ɗari kaga banda godiyan allah ba abin da samu mahaifinmu kuma ya rasu ya bar mu mu sha shida masu rai amma duka ni ne babba to allah mun gode maka malam waman shugaban majalisar malamai na ƙasa sheik sani ya jingir shi ne wannan labarin ne ya zo da mu gabanka ba wani labari waiwai ba ne abin da ya faru ne muna fata allah ya maka jagora allah ya baka ikon gudanar riƙe gaskiya komin zafinta allah ya kyautata mana zuriya mu allah ya ƙarmin lafiya da zaman lafiya kuma malam na ya kira na ce ina kiranka ka ƙara kiran al'umma musamman tausayawa matattaki waɗanda mazansu suka rasu su abin tausayi ne suna cikin yara ba kowa ne zai iya su ba muna fata mallan kai kira ga al'umma su jin bayaninka allah zai taimaka mana abubuwan sai ku assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum ya jama'atul muslimin gaskiya wannan maraice na ranar 23 ga watan 12 wata na zulhajji bana hijiran manzo Allah annabi alaihi salatu wassalam tana da shekara 1400 da shekara 41 ga limaminmu na farko na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato sheikh malam gida da umar daga bauchi wanda yake ya taho da kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙi alhaji abdu na audu yadda muka san shi a nan jos kuma abdu umar kamar yadda muka ji daga bakinsa kuma tare da wannan dan uwa namu wanda yake shine malam muhammad thani dan malam yahaya wanda yake kuma sa fadima ni ma gyatuma ta fadima Da gani mun haɗe da sunayen namu mu kanmu wato shi ma kuma mai aikin yi ne direban mota ne mai addini tsawon zamani ya yi aikin ya sai gida ya yi al'amura daban-daban harkar yau da gobe kuma ta zo ta cinye gidan yake zaune a gidan haya ga kuma ɗansa allah ya ba shi wadata ta hanyar shi ma tuki ɗin kuma saurayi ne bai auren fari ba amma kamar yadda malam wato sheikh imam gidado a jawabin da ya mun ya ce to mun zo mu gabatar maka da wannan domin tasirin wa'azozi na sanin alheri mu a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkurun nasa la yashkurun laha wanda mutane suka ma alheri bai ce ya gode ba to ma'ana baya gode wa Allah mu ko muna gode wa Allah da haka wanda ya mana alheri muna ce Allah ya saka maka da alheri ya ce to akwai kafafen watsa labarai na duniya wasu na musulmi ne wasu ba na musulmi ba ne amma na musulmi muna da ka'ida ta musulunci ya yi wallazi na amanu in ja akun Fasi, bi na ba'in fata bayyanu an tusibu kauman bi jahalatin fatusbihu ala alama fa'altum nadimin allah ya kira masu imani musulmi idan wani mutum ya kawo muku labari in ba annabi ba ne to ya hautsi ne don allah ya kira shi fasikun fasiki amma gaskiyar labarin za ta mayar da shi adali mutumin kirki idan ba gaskiya a labarin fasikancin ya hau kansa wanda zai kawo labari ba a wani bincikawa an san gaskiya ce shine annabi daga annabawan Allah musamman shugabansu gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don su annabawa Allah ya ba su taskiya suna da asirku wal amanatu wat tabligu wal fatana dukansu suna da gaskiya suna da amana Saƙon da Allah ya ba su umarni su isa sun isa ba ragi ba daɗi kuma suna da fatsana kaifin basira wacce suke fahimtar muradin Allah akan abin da ya aiko su da shi ba sa kuskure to su ne kawai za su ba da labari ba sai an tsaya ana bincikawa ba to sai ya zo ya ce to gashi mu mun zo da labarin alherai na haihuwar 'ya'ya albarkar aure ya ce na auri mata a rayuwata har guda biyar da ɗaya ta koma ga allah lokacin suna hudu wato na sake auren ɗaya ta cike gurbin suka zamanto wata hudun kaga na taba aure da wata duk da ta mutu ai na taba aurenta biyar kenan ya ce to a duk da haka kuma a cikin matan nan nawa akwai wacce yake na aure ta bazawara ce tana da 'ya'ya takwas sannan ita kuma na zo na haifi 'ya'ya biyu da ita ya ce in an zo a jawabi ga labaran 'ya'ya na gari da muka haifa muka sa su a makaranta suka zaman takuba masu kaifi biyu dukansu sun yi karatun alkur'ani mai girma sun karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa gwargwadon ilimin da Allah ya bashi kuma suna da aikin yi ya ce to gari na da rayayyu guda ashirin da biyar jikoki saba'in da biyar na tumfaye da ɗana da jika na jiki da jiki mutum ɗari kuma mata na hudu har halin da nake ciki ya ce a kirawo al'ummar musulmi munana ta rike addini shine rayuwarmu fanki huma ɗabala minan in masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu ku aure abin da ya muku daɗi minan nisa na daga matan aure banda zina banda liwaɗi banda maɗigo mu musulmi aure masna musulmi na da dama auren mata biyu lokaci guda shi miji su matansa biyu wasu lasa ko kuma ya zama ya aura sun kai uku shi ɗaya matansa uku ba ko ya zama ya auri hudu shi ɗaya matansa hudu wayan kiftum Allah ta adilu idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci in kun auri biyu ba ko kun auri uku ba za ku yi adalci ba ko kun auri hudu ba za ku yi adalci ba fawahidatan Allah ya ce ku auri kwaya ɗaya Au ma malakat aymanukum ko abin da dama ku ta mallaka lokacin da akwai kuyangi mata saboda aka yace in kira ga al'ummar musulmi mu auri zawarawa da 'yan mata domin mu rage wa waɗanda mazajensu suka koma ga Allah damuwoyin rashin miji ɗin wasu mijin ya koma ga Allah suna gani a ƙarfinsu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam duk matansa da ya aura ɗaya ce budurwa kuma wannan babbar magana ce na kira ga wanda suke da zawarawa din nan in an samu a aure su su kuma su zaman aure don allah wanda zai aura ya aura don allah ya'yan su rike nan dole a ce da mijin iya baba a rike don allah saboda haka na yi matuƙar farin ciki al'irshar ku watsa wannan labari wa'yansu gidajen talabijin da rediyo in ka ji sun watsa labari za su ɓata ƙasa sai su ce wane ya zagi wane wane ya sace kayan wane wane ya kaza alheri ba za ka ji su ba to amma mu a musulunci muna ba da labarin ga alheri ganin idanmu daga bakin wanda abin ya faru a kansu sun isar wa duniya saƙo Allah ka ƙara mana imani da bin addinin musulunci ka samu wanye da duniya lafiya wannan ruwan sama da ka kawo mana ubangiji Allah ka ƙara mana albarka Allah ka sa ya zamanto su ƙuya rahamatin la su ƙuya azabin shayarwa da kake mana na rahama jama'a a tashi a yi noma a yi kiwo mu wadatu da abin da Allah ya wadata mu da su wadatuwar zuci muna masu aiki duniya inna mahiya a malukum Abin da ake la'akari da shi me aikinka to mai aiki mai kyau inna Allah la amuru bil fahasha'i Allah baya umarni da mugun aiki ya jama'ar musulmi wayannan yara da suka yi wannan aiki da ire-iren su wanda ake ta kawo min sun gina wa su gida sun taimaka wa abokansu sun taimaka wa talakawa Allah ya sa wannan darasi ya shiga zuciyoyin 'yan mu shugabannin ƙasa ministoci 'yan majalisun dokokin ƙasa da na dattijai ubangiji ya taimake mu ya tsare mana wannan ƙasa ta najeriya ya tsare mana maka da madina allah ya buɗe mana haramai ne ya buɗe mana masallatanmu ya buɗe mana hanyoyinmu ya buɗe mana masana'antunmu muguntar da aka yi don karya tattalin arziki musamman na musulmi da shiga tsakanin bayi da ubangiji ta hanyar muguntar yahudu da nasara allah ka kawar mana كلما أوقدوا نارا للحرب أدفعها الله اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه Allah ka zauna da mu lafiya ka taimaki shugaban mu General Muhammadu Buhari ka taimaki gwamnoninmu ka taimaki 'yan majalisunmu na dokoki da na dattijai Allah ka taimaki talakawanmu mu riƙe addini ka arzuta mu da halaliya ga barin haramiya ka arzuta mu da dogara da kai ga barin dogara ga waninka.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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهداً